ko a shekaran jiya da yamma matafiya irin su abubakar barau sun yi kicibis da masu satar mutanen a hanyar kaduna zuwa abuja a gane so the sudden shooting you know rapid shooting ta ta ta ta ta kawai tana ta halbi ko boss a um, So because of the shooting, I wanted to go back from that. So both in the attack the bridge, I almost went into the box. So I had to come out. Da na fito din ne shooting ne the din da yawa na When Wannan shooting ko na tsaya da ganin da the abin nan da ya san they just wanted to end us or something. I just being courage na taka mota na yin kan daya. I yin kan daya din shi ne ya samu da ya Allah da ikon shi muka samu muka tsira ka gane. To amma shooting din mota ne bi ka gane because of that irin mota kawai su tare yana eh, da kyar sun tsaye da ku ne kafin su fara buɗutan ko kuma sun buɗutan ne ko mu tsaye da mu ba na ce ma muna fitowa na irin su uku ne amma ni abokina da ke baya ya ce mu shi da ya dubi baya ya ce ya ga su da yawa a baya irin sun irin su motoci sun ta birki a baya na ni ne na fari ta gane a gaba so da wani ka tafka da hannu sun birki ai da na yi na yi ne in tsaya ai don adda na yi birki ka gane nan koma bayan bus ɗin ka gane to da shooting din na ya yawa ne ba su yi stop ba ba su ce kawai three of them on the road, which one da yake Bayan da suka ketare rijiya da baya, Abubakar Barau sun tarar da 'yan sanda a Katari, inda suka ba da rahoton abin da ya faru. Amma kamar yadda ya shaida min, abin da 'yan sanda suka shaida musu ya ba su mamaki. suke complain suka ce to su ma dai suna wurin ne kawai da zan su ga gashi nan da Allah saboda su ma da just kullum suna complain ba su da ammunition ba su da tool ba su da eh, mota is just there they moving ba su da mai a mota ba su da ina ta kawo mana da different abun da so he was not advising us that wurin nan ma da muke is another dangerous sport ko gaba nan gaba ma wai is another dangerous sport so ya kamata mu yi kokari mu wuce wurin nan kafin abun nan so kaga mun bazan shi ya kara kawo da hankali kokarin da muka yi dan jin ta bakin jami'an yan sandan bai nasara ba ko yanzu menene abin yi tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro win commander Musa Isa Salmanu mai ritaya dole fa a hada karfi da karfi tsakanin makunta da su jami'an tsaro da kuma mutanen gari mutanen da ke wannan abin wani lokacin mutane ne da aka sani su kuma jami'an tsaro idan aka ba su credible intelligence ya kamata su ma su bi diddigin irin wannan intelligence da aka ba su hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria